assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba sha hudu ga watan rabi'in al'awwal jarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan ne kasan na 81 daga cikin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah maɗaukakin sarki gafarta mashi sharhin da a shekhu dr salih buna fauzan buna abdullahi fauzan ya yi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yadda muka sani wannan littafi na sharhu sunna littafi ne da yake fayyace ma al'umma asalin aƙidan da annabi ya zo masu da ita daga wajen Allah ma'ana littafin ya tattaro tauhidin annabawa ne idan kamu daga koma ga Allah ya zama Allah madaukin sarki ya binciki tauhidinka ba irin wannan ba ne to ka shiga matsala an gane domin wannan tauhidi ne kadai Allah maɗaukin sarki ya saukar da alkur'ani tattare da shi duk wani abu za ga a bayan annabi aka zo da shi a zamanin annabi babu shi to wanda suka zo da wannan abin da ya haifar da matsala da saɓani da ruɗani a cikin al'umma a yau za ka ga sanda ake addinin ma ba su nan daga baya cin arziki ya kawo su kuma suka haifar da ruɗani a cikin addinin an gane yanzu misali gaban da mala yake mana sharhi a kanta gaba ne da ya ce summa afdalun nasi ba da ha'ula sannan waɗanda suka fi kowanne falala cikin wannan al'umma bayan waɗancan da muka ambata khalifofin annabi guda hudu da sauran mutum goma ‘yan aljanna da waɗanda malin ya lissafo mana matakansu da matsayinsu a cikin addini sai ce to waɗanda su kuma suke gaba da falalan duk wani mai falala man sahiba rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine duk mutumin da ya zan abokin annabi ya abotaci annabi ya yi mu'amala da annabi na addini yauman yini ɗaya au shaharan ko wata ɗaya au sanatan ko wata guda au aƙalla min zalika ko ma bai kai ga kwana ɗaya ba bai kai ga yini ɗaya ba mai yi wa 'yan mintoci ne ya zo ya karɓi musulunci ya ɗan zauna da annabi jim ya tafi ba su ƙara haɗuwa da annabi ba har annabi ya bar duniya au aksara ko zaman da ya da annabi ya fi na shekara ɗaya amma bai kai adadin da manyan sahabban annabi suka zauna da shi ba kamar irin su abubakar irin su umar irin su usman irin su ali irin su talha irin su zubair abdurrahman dan auf sa'ad abdurrahman da sauran waɗannan manyan sahabbai kun gane bai kai ga yadda su suka zauna da annabi ba to na tarahamu alaihim mu da muka biyo bayansu to muna roƙon musu gafaran Allah wa nazkuru fadlahum ko muna ambatan falalansu wa na kuffu an zalalihim muna kame bakinmu daga zamiya da tintibe da suka yi wala nazkuru ahadan minhum illa bil khairi ba ma ambatan wani daga cikin sahabban annabi sai da alkhairi liƙaunin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da faɗin annabi da ya ce idza dhukira ashabi fa amsiku duk sanda aka ambaci sahabbai na ku iya bakin ku. an gane kowa ya iya bakin shi wannan gaba za mu zo malam zai mana sharhinta a gaba za mu tattauna magana a kanta bi iznillah waƙala sufiyan waƙala sufiyan bin uyaina malam sufiyan ɗan uyaina ya ce man na fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya bude baki ya furuci game da sahabban annabi bi kalimatin ya furta kalma ɗaya na ɓatanci ko suka ko zargi ko cin mutunci fahuwa sahibu hawa malin sufiya ne ce wannan ɗan son zuciya ne to kamar maganin da na fara duk wani abin da za ka ga ya saba ma aƙidan musulmi to daga baya ya zo waɗanda suka zo da shi daga baya suka shigo cikin addinin domin zagin da khawarijawa da 'yan shi'a suke masahabban annabi a wannan hannun a ɗaya hannu cin mutuncin da na wasi suke ma'ahalar baiti a zamanin annabi akwai kenan wannan ba shi a cikin addinin annabi an gano wannan da kyau ku daga baya ne 'yan cin arziki da suka zo cin arziki a cikin musuluncin suka kawo wannan bannar amma ba wannan kwata-kwata cikin tafiyar annabi annabi har ya gama shekaru 23 na da'awa ba a cin mutuncin sabon shi haka zamanin abubakar haka zamanin umar haka zamanin sayyidina usman sai da sayyidina usman ya shekara shida a gwamnati sannan ne su abdullahi ɗansa ba suka shigo da allah jama'in tambaye ku wai sanda annabi yake da awa shekara 23 shekara 13 a makka goma a madina abubakar ya shekara biyu umar ya shekara goma usman ya shekara shida duk ba a haifi abdullahi ɗansa ba ne bai duniya ne sai da ya ga musulunci ya yi ƙarfi suna nufin cin moriyar musuluncin amma da yi ma musuluncin makirci shine ba suka taso suka shigo to a bakinsu ne aka fara jin zagin sabon manzan Allah a bakinsu ne aka fara jin cin mutuncin sai da na abubakar sayyida aisha sayyidina umar sayyida hafsa sa abu huraira sa abladan umar da sauran manyan sahabbai a bakin waɗannan da suka shigo addinin daga baya wallahi su suka haifar da wannan rudanin yau sai suka nuna ma duniya wai babu wani wanda ma yake yin addini sai su ba wanda ya san addinin sai su su ne suka kitsa wutan fitina da bala'in da a ƙarshenta suka kashe saidina usman khalifan annabi sirikin manzan allah musulmin farko wanda da dukiyan shi aka hada aka yi addinin musulunci an gane wannan da kyau ko suka yi ta kashe sahabbai su waɗannan mutanen su ne suka kashe saidina ali suka ta haifar da ɓanna iri-iri suka ce sahabban manzan allah ba su iya addini ba sun maci amanan annabi sun ɓata alkur'ani sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza waɗannan mutanen su suka haifar da wannan ruɗanin amma a zamanin annabi akwai wannan bari ku ji yayin tsakani da Allah in ban da fitinan da waɗannan suka shigo da shi cikin addini me kai ga wai musulmi za a zo ana mai bayanin wai don Allah kar ya zage sahabi me yasa da Allah ci mutuncin sahabi me yasa abin da yasa shine shigowar waɗannan lalatattun da suka shigo da nufin su nemi mulki a cikin addinin musulunci sai suka tarar da sahabbai sun riga su sun fi su sanin addinin da annabin sai su ga ba za su samu abin da suke nema ba sai ba sun yi cin mutunci da ɓatanci sun kaudawa sun kauda waɗannan sahabban sannan za su yi nasara dubban shi ne abubuwan da za mu zo mu rika karantawa ka ji malamai suna faɗin kara'ai kaza a bar kaza babu kyau ba daidai ba ne duk su suka haifar da wannan bala'in yanzu aƙida ce zaunanniyar aƙida mai zaman kanta cin mutuncin sahabban annaba a cikin addinin shi'a ba za ka zama tabbatacce ingantacce nagartaccen ɗan shi'a original ba sai in ka yi fice da cin mutuncin sabon annabi da zaginsu da masu ƙarya da ya masu sharri da ya rufa masu abin da ba su ci ba ba su gani ba an gano wannan kuma wannan bala'i gaba ɗaya ya samo asali ne ga wannan addini na saba'iyya mabiyan abdullahi ɗan saba al-yahudi duk wanda ya shigo da wani tafarki a cikin addini a ɓangaren shi'anci abdullahi ɗan saba shi ya gayyato shi kuma shi ya karantar da shi wannan aƙidar a lokacin da su zuhu waisara suke yawo da nasu muguwar aƙida ɗaya hannu lokacin su gafiki su ashtar su jabla da sauransu ba su ƙarfin da za su iya yin makirci ga addini a zamanin sayyidina usman ba har sai lokacin da abdullahi ɗansa ba ya je ya haɗa kai da su aka shirya ma addini mugun abin da aka yi ma addinin aka haifar da ruɗani a aƙalla an fi shekara ɗari a duniya musulunci bai fita cikin rudanin da waɗannan suka haifar mashi ba jama'a mun gano wannan da kyau ku shi sa dole ne a tsaya fayyace ma al'umma don su gane don su fahimta don su san ina aka sa mu gaba bari buga muku misali guda ɗaya dan ku gane ila ba mamaki ku fahimci duk da a wanda ake nufin ɓata ta da nufin kayar da ita abin da abdullahi ɗan saba ya yi to haka yake a kayar da ita a waye gari ba a da ɗuriyanta kwata-kwata allah an an fahimci wannan da kyau ko shi ne abin da waɗanda nake kira da 'yan wawa suka yi mada'awar mala albani ya yi gaba ɗayan waɗannan yau gashi mun bar su da da'awar shekara uku sun durkusar da ita an gane wannan da kyau ko me kawo su sanda malam albani yake da awa a garin nan duk ba a haife su ba ne suna ba nan amma sai da ya kafa Akademi aka fara samun kuɗi suka shigo suka ce sun fi kowa iyawa duk wani aminin malam albani suka ci mutuncin shi suka ci zarafin shi irin su malam mai kwano irin su daga isa alfantami irin su malam bello yabo irin su malam abdugoni da sauransu suka ci mutuncin waɗannan a gaba da gaba suka tozarta su an gano wannan da kyau ko sannan manyan ɗaliban shi iri na irin malam musa sahabi da sauransu aka ce in muna cikin da da'awan ɓata ta zami muka ce bari mu ja gefe mu ba ku waje mu ga me za ku yi ba zan buga muku wasu misalai ba manyan amine manyan na hannun daman mala albani su alhaji murtala su ahmad injiniya da sauransu aka ce duk maciya amana ne aka janye aka bar su su masu kiyaye amana suka tasa kudin wajen suka wawushe shi duka suka bata komi yanzu haka kowa na kallon irin dirar da suka je suka yi ma masallaci da makaranta albani da kudin uwarwa suka yi wannan abun muna fada ana cewa wai a'a dan Allah ya musu baiwa ne baiwa da me baiwa na me me Allah ya musu wanda bai mana ba mun janye muka bar su muka ce su yi magani an gane wannan da ke hukun ai ga bannan da suke kowa na kallo tukuna ma bannan da ke ƙasa wacce za ta taso Allah ya yawa da ita wannan maganganun ba ƙaramin nasiya waɗancan malamai aminan malam suka yi man kar in yi bayan shirin kyale su tintini ina jefa waɗannan maganganu ɗaya biyu uku ne ba don komi ba sai don ni na fi kowa shahara cikin ɗaliban malam albani idan an tashi cin mutunci da ɓatanci cewa ana sata cewa ake si mai shago ke yi an gano wannan da kyau ko to in ban yi wannan maganan ba mutunci na da mutuncin da awana zai me zai zibe gara duniya da san ba fa hannuna wanda na rantse da Allah ƙarshe sai an komo ma gaskiya an gano wannan da kyau ko domin ga abin da suka yi nan me suka tsina nama da awon banda kai ta kasa kowa daga cikinsu da yazo da yunwan shi yazo kowa abin da ya kawo shi kenan ya saci abin da zai sata ya gida ya gina kanshi ya kaza ya kaza bayan sun bata da on sun rusa ta kowa ya koma gefe ya gina nashi ya ce wannan ba matsala jama'a ku zo na wancan kuma a watsar da ita na sha buga muku misali abin da ya haifar da wannan bala'i Allah ne ya rufa ma da'awan annaba asiri fa ita ma da ta fada cikin wannan matsalar domin annabi ya yi tarbiyyantar da mutanen maka shekara sha uku su kaɗai da ya hijira ya zo madina ya haɗa mutanen makka da na madina ya ƙara tarbiyyantar da su shekara nawa goma 'yan makka suna da shekara nawa cikin tarbiyyar annabi ishirin da uku 'yan madina suna da shekara nawa goma ƙarshen rayuwar annabi sanda gwamnatin annabi ta yi ƙarfi ya zama duniya gaba ɗaya tsoron shi suke ji ya zama babu wani mai faɗa a ji wani shugaba mai ƙarfin gwamnati kamar nashi kuɗi sun tabbata a cikin gwamnatin shi ba matsala sai Allah ya ce wa ra'aitan nasa na fi dinin lahi afuwaja. ƙarshen ka kenan to Allah sai ya rufa ma annabi asiri sai ya ce al'a'immatu min shi. jagorori a bayana shawa ne za su yi da annabi ya kwanta ya rasu sai aka samu matsala nan take sai mutanen madina suka ce ba wanda zai zama jagora a yau sai su masu tarbiyyar shekara na goma ga 'yan shekara 23 a wajen da yake akwai imani da tsoron Allah cikin zuciyarsu sanda aka faɗi wannan hadisi sai suka yadda an gane annabi na rasuwa ‘yan wara'aitan nasa ɗincan da suka shigo daga baya wata tara wata kaza wata kaza su ne da goguwan musailama ta taso wasu suka bi suka hana zakka wasu suka daina kaza kaddara da addinin ya fada hannun waɗannan mai kake tsamanin zai faru to bala'in da ya fada ma da'awon malam albani kenan yan aitan nasi yadkhuluna fi dinillahi afwaja yau suke dafa da ita sai aka waye gari kowane burgu so yake saci abin da zai kai ramin shi an gano wannan da kyau ku muna nan muna kallo amma kar su manta akwai hukuman efcc fatana nan na ba da shawara duk wanda ya ɗauki sile daga ranar rasuwar malam zuwa ran da muka dawo ya fa rubuta dan na rantse da Allah ko yana kabari sai ma an so kudin mu wallahi billahi allazi la ilaha illa ba shegen da isa din Najeriya ya mana magana mu yafi ba wannan wallahi kuɗin da kake ganin ka bar ma 'yan uwanka su gada ka bar masu musiba dan billahi allazi sun dawo da shi ba abin da mu sani ba mun gano wannan da kyau ku daina bata ma kanku lokaci ba ba cin mutuncin da ba su yi mana ba duk an ɗauko wannan cin mutuncin ne 'yan siyasa sun ba mu kuɗi ai mun yi kaza ai mun yi kaza wai don a ci mutuncin mu jama'a su ƙi mu a kore mu mu janye jiki mun janye da kanmu an gane wannan da kyau ku amma yau waɗanda suka ce sun bi kowa kiyaye amanan mala albani su ne bake gina benaye da kuɗin albani amma kullum ana ma duniya ƙarya wani ne ba mu wani a to su mai shago ma kun ce an ba su nasu illa ne jama'a ku ƙi su ko mu namu ba a gani ba har yau ku kuma naku kun ce an me an ba ku kuma gashi mun gani da an ce rukuya ke yi aka zo aka ce noma aka aka ce kiwo aka komo aka ce bamu aka komo aka ce gidan ƙauye aka komo innahum lafi ƙaunin muhtalif haka ake yi amma na rantse da Allah duk burum burum duk tona binne-binne duk za a gama binne-binnen banza za a komo ma gaskiya jama'a mun gane wannan da kyau ku to yanzu wannan matsalar na cin mutuncin mutane da wulakanta su duk fa ya taso ne dan ame a nema abin duniya ƴan wanda suka rage za su iya faɗin gaskiya waɗannan miyagun kuma sun fi ƙarfinsu wanda suke iya jajircewa kullum ana masu barazanar za a kashe su su kuma suna da tsoro shi sa babban problem ɗinsu gaba ɗaya a duniya shine mai shago ‘ya'yansu ƙanana suke koya ma addu'a Allah ka sa mai shago ya mutu shi kuma mai shago nan ko mara baya yi ballantana a sa mai ran ya mutu kuma Allah da ba zan mutu ba sai na ga bayan ‘yan wawa mun gano wannan da kyau ko a kan mai malam bawon Allah nan ya hana kanshi cin dukiyan nan ya hana ma iyayen shi ya hana ma iyalan shi ka je kalli yadda iyalan shi ke cikin halin kunci da wahala su kuma ka je ga yadda suke yi wakafin dama su yi ma ko ku al'umman musulmi ne yi ma kuma duk waɗannan abubuwan sai a ce ayar rikicin cikin gida ne ya kamata ku ja baki ku shiru ku daina yin magana abin da zai samu fara maganganu zafafa shine masjidud dirar da ɗaya daga cikin siyeman makaranta da masallacin albani ba zan bar wannan ba ku daina ma ɓata ma kanku lokaci in kowa ya janye cikin wanda muke daga ni kadai billahi lazi sai na gabza masu karan da sai na kai su kasa ya kawo kusan wannan Allah na tare da mai gaskiya jama'a mun gane wannan da kyau kuma ƙarya suke yi duk ma su daina wannan ɓata mu kansu lokacin ku gaya musu wannan kasa ɗin da zan aika masu da shi don su shirya an gane wannan da kyau ku an basu da da'awa shekara uku malam ya shekara sama da talatin yana gina wannan da'awan shekara uku sun kai ta ƙasa mun gano wannan da kyau ku shekara uku gyal sun kyamatar da al'umma da'awan kafin mu zo a madadin malam albani muna masu allah ya isa mun gano wannan da kyau ku amma na rantse da allah ba maganin jallayi ba maganin yafiya ba maganan wani ya zo na ya mana ƙarya ko ya mana wani yaudara wallahi jiste sun sha mamaki ɗaya bayan ɗaya sai sun gwammace mai ma ya kai su suke wannan abin da suka yi na rantse da Allah duka hukuma sai ta hukunta su don ba za mu bar wannan abin ba an fahimci wannan duk abin da makarantar ke samarwa mun ba sani mu ba ƙidahu mai bane mun san me ake yi ko da muka janye din mun janye ne da shawarar malaman ma'ai su suka ce mana dan kar a yi rikici ku janye ko muka yi amfani da wannan shawarar nasu kuma ku ku ga dattakonmu ba da ba mu janye ba mun tsaya za a yi rigima da mu aka fara ba da labarin matsalan da ya fara ina asaltan bellaye ko ba haka ba ne sai ga manya da gemu da shekaru da digirori suna haifar da rikici sai ga waɗanda ba su da digiri ko ɗaya su kuma sun hana aime a rikicin yanzu wannan ba wani baiwa ne daga Allah ba a ce makarantar albani ya rasu shekaru ƙasa da uku a ce ana rigima da mu shi ne muka janye sai muka ce a legal battle mu je kotu ina ba mun gano wannan da kyau ƙararraki guda goma sha shida ne ku daina ɓata ma kanku lokaci biyu kaɗai muka kai sha hudu na kan hanya kuma duk sai mun kai su ya gane da ka san wannan mu ba mai rigiman kowa da kai ba amma mu haɗa kotu wannan wasiyar malam albani ne ce duk wanda ya taba ku kotu duk wanda ya harare ka kotu duk wanda ya kaza kotu in ga mun baka ko to mun raina kasuwa ce wannan ko ko sautu ba ma mata yasa wannan somin tabi ne ta ga da kusan wannan na rantsa da qur'ani ba zan bar wannan shiriri tan ba an gane wannan da kyau ko ba zan bar wannan abun ba ba zai taɓa yiwuwa a ce a bar burage suna waɗannan abubuwan ba kowa ya makale ai muna malam albani da awa yake koko karantarwa wannan abin da kuke karantarwa ne duk kun watsa ɗaliban malam duk wanda za a gani a wajen inda ya san malam shekara biyu an kore shi an ɗibo wanda ba da'awan ba ne a gabansu kowa akwai abin da ya kawo shi bayan da za mu yi shiru mu bar wannan abubuwan dattijan nan ya tarbiyyar mu kusa da shekara talatin yana haƙuri da mu duk sai a ƙare sai wanda suka shigo da awan shekara biyu ko shekara ɗaya a ce wasu fi kowa sanin shi muka ce in mm, in mm, aka ce in mm, in muka ce in in aka ce in in muka ce to ajiyayi yi ga inda suka yi harkar nan sun ga sun kwantar da abin ya kai ƙasa shine kowane macuci a cikinsu yanzu ya ja gefe ya gina gida zai gina makaranta in ya rusa wannan to yana da nashi shi na magana ya kare ko kuma duk a ja baki wai wannan wai mu daina magana don kar a yi a ci gashi gashi duk sai mu bar wannan saboda tsabancin amana za ku san cewa mu ko na gida ya mana ba za mu bar shi ba yanzu wannan muna kirari muna daba mu cikin muka ko kowa ya ci yan dariƙa su ji yan shi'a su ji kiristoci su ji yan boko haram su ji gwamnati da ji yan iska ma su ji dan ba a yi ba ne shi yasa in muka duro ma yan shi'a da yan dariƙa kusan cewa namun ma ba mu bar su ba mun daren masu isa ka san cewa ba san zuciya muke yi ba Ma ma'ana abin ba zan taɓa barin shi ba har abada ba zai yiwu malin ya hana ma shi cin abu bai kashe ko sile ba har alfahari ake mala albani ya rasu account ɗin shi babu naira dubu biyu kun gano wannan amma fa a shekara makarantar shi na fitar da sama da naira miliyan 200 kuma ka gari kusan wannan ta gari kusan haka amma ya ce a yi addini don me wasu za su wawushe suna gina benaye don me in karya ne ba sai ma su a kotu ba mai prezentin ɗin abubuwan da mu muka sani karya ne sai su faɗan mu kotu ina suka samu ai akwai hukumar bincike irin wannan ko sai a bincike a gano abin da kake samu dama kai kai wannan in rukuya ne ka kai mala abubakar na gidan zuma sa'ar rukuya ne in noma ne kuma je ka nuna mana gonan yaushe ka fara kuma jalinka nawa ne a noman in kiwo ne kuma je ka nuna mana ai duk wannan haukan ba a gaya ma masu hankali masu ilimi na ba ku satan ansa ne tun wuri ma ku san yadda za ku yi abubuwan in kuma na baba ka ba, a dawo da shi a tuba to sai mu ja baki sai mu shiru akwai hadisai da ayoyi na tuba duk wanda ya tuba shi kenan mu ya wuce a mu. amma fa sai an dawo da shi an gane wannan da kyau ku sai mu sa maka ido shi da kai tsohon ɓarawo ne don kaka ƙara mana shikenan an fahimci wannan da ke ku nan suka rika mana karerai wai an ba mu kudi a siyasa a siyasa to kaddara an ba mu kudi a siyasa kuma ku kuma kudin addini kuka sata mu an ba mu ne ku kuma kun ba ne yanzu a fi illa duk musulmin da yake da yake bin sunna a najeriya yana da haƙƙi a makarantar mala albani da ya bari ai ba tsarin mutane ya bar ma ba duk musulmin duniya ne ya bar ma ai bai ce ya bar ma wasu mutum shida ko wasu mutum kaza ba duk musulmin duniya ya bar ma domin wakafi ya bar ma addini kowa na da yanci ya shigo cikin harkan ya ce bai yadda ba gano wannan da kyau ku ba zai wasu yan tsiraru kai la ya kuna dulatan bainal agniya iminkum Allah ya kiyaye yanzu ga waɗannan zage-zagen da aka zo ana manyan bayan Allah a zamanin da mala albani yake raye akwai mara kunyan da zai iya zagin mai shago ko ya zagi malam mai kwano ko zagi malam musa sahabi ko ya zagi alhaji murtala ko ya zagi amur injiniya ko ya zagi waɗannan da ake da gwagwarmayin zai yi a zamanin malam amma bayan zamanin shi fa ba wanda ba a zaga ba dan yana daga cikin sanarwar da ni aka bayar sanda Allah ya ma mahaifina rasuwa cewa aka yi dan shegiyancin uban shi ya mutu mahaifina da mala albani ban san adadin lokacin da yake zuwa ɗakin shi shi ba har yana cutan ajali sai da ya je gaishe shi amma da ya kwanta ya rasu wai a wajen mutanen nan sunan shi ɗan shegiya kun gano wannan da kyau ku duk wannan kana tsammanin in yafa wannan kana tsammanin kau da kai game da wannan jama'a mun gane wannan kana tsammani in bar wannan ba yaro ne ni ba kuma na san wanda ya kyautata min na san wanda ya muna namun na san me nake yi kuma yau na fara da'awa jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ku sauran bayanin ku tara a gaba Allah madaukin sarki ya taimake ku na kawo muku wannan ne don ku gane zamanin annabi ana cin mutuncin sahabbai yanzu waɗanda suka zo suna cin mutuncin sahabbai gyaran addini suka zo yi ko bata addini shi ne buga muku misali da namu da awar an gano wannan kuma biragen nan fa da suka nemi ɓata da awon albani ba su wuce shida ba ba duka an gano wannan da kyau ku inda duka za mu iya korinsu da duka inda tsaban ajiyan kuɗi mun fi su arzikin kuɗi za mu yi koronsu in karatu ne zube mun fi su in connection ne da sanin manya mun fi su amma kar a ba da labari an yi fada a makarantar albani ya sa ba mai haka ba saboda kara mutuncin shi mun gane wannan domin waɗanda suka kashe malam albani sun kashe albani ne sun kashe gangan jikin shi da'awan suka hara da'awan suka hara kuna tsammanin za su bar waɗanda za su tsaya wajen kara martaban da da'awan a ilmance kamar yadda malam albani ya yi su bar su ya kawo in kuna da hankali ku gane wannan idan sakandire ne me yasa ba a kashe wanda suke da manya-manyan sakandire school kafin malam ba babu zari academy babu nana international babu tabo ba kaza za ga makarantu nan ba me yasa ake fikin din shi shi kadai ai ba secondary da yi bane haka ne ga makarantu manya wanda suka fi nashi ga ABU ga Poli ga FCE ga ga ga ba iyaka a garin me yasa duk a har waɗannan ba da a ne ake san a kashe ta ai baya da ita sanda aka kashe malam sai sai ga awan bata tsaya ba sai a ga suwa ne ne waɗanda suka rike awon ba ta faɗa ba sai aka ce mutum uku ne kacal malam musa sahabi malam Sa'idu mai kwano gusau sai mai shago to waɗannan a ga bayansu sau da waɗancan 'yan arabiyan kowa ya kama ma watsarwa zai yi cin da kowa abinci yake nema to yanzu ba su kai awon ƙasa ba awon malam albani shi ne ce kowa ya koma inda yake je ka majalisin mai kwano a gusau yana tare da jama'an shi gogo bai da je ka majalisin malam musa sahabi markas da jama'an shi babu to yanzu ga dai shi kana kallo nan muna katun mu lafiya no cikin su wane ne kafin rasuwan mala yake da wani majalisi da yake karantar da addini waye yau da ba majalisin malam su duka ba wanda zai iya siyan microphone ya da'awa da ita babu sai an sai mai da aka suka durkusar da al'amarin da harkar neman kuɗi kadai kuma a ƙari a ƙarau a ce wai za a yi ma masallacin shi kuma da dirar kuma wajen ma ana kallo saboda sun tattali 'yan ta'adda wayan kai magana za a kai maka hari a sassare ka to aini ba ummu zainab ba ne ballantana a dake ta kuma ni ba al'amin ba ne ballantana a bige ni kuma ni ba usman abdulaziz ba ne ballantana aiman wannan wanda kuma yake ganin zai iya ai ga fili ga mai doki ina ba ta mun gano wannan da kyau duk wanda haka suka bi mai kwano takobi fa da gorori malam sai da mai kwano gusau da yake dattijo ne kawai ya rufa to ni dattijo ne ba irin fadan da bai man ba a duniya kar in sake in wannan maganar haka malam bello ya ba haka abdugani haka shi kanshi da ta Isa Alfantami tami kullum malam bin Usman fadan da yake man kenan kar a ji ihin dina to wallahi magana ne take zaburo min wallahi zaburo min take yi amma cin da sun man fada to tuwo ba zan kara ba daga yau mm, wallahi zaburo min take yi wata rana ne wani wanzami ana ba da labarin ƙwarewan shi wajen iya aski sai aka aika aka kira shi aka ce zai masarkin gari aski to shi ne da ya zo yi masarki aski bayan an kwanci naɗi sai ga ƙahonni guda biyu a kan sarki ashe sarkin gari yana da ƙaho bayan da ya gama aski sai aka jama wanzami kunni aka ce kaga cin da kaga ƙahon nan karka kuskura mu ji in ko muka ji a gari kan sarki da ƙaho to kai ka faɗa to magana tana zabi romai wanzu a kasan magana irin wannan ƙaiƙai take da shi shi ne rasa yadda zai sai je daji ya haƙa rami ya kulla kan shi ya ce kai jama'a kan sarki da ƙaho ya mai da ƙasa ya rufe kaga zai ɗan samu sauƙi to kaba da ta fito a wajen in abin nan iska ya kada ta sai kaba ce kan sarki da ƙaho sai aka je aka kawo shi aka ce ka faɗa ce ban faɗa ba aka ce mu je daji ana zuwa daji sai ga kaba tana kada tana kan sarki da ƙaho ya faɗa ko bai faɗa ba to wallahi ni ma dai maganan ne ta kan zabiro min kuma so da dama wallahi akwai abin da ke sa in ja baki in yi shiru akwai abin da ke sa magana so da dama mai she ni shawaraki da aka riƙa yi ba sakkwace ne yana da fura guda biyu ya aje a ƙwariya ya rufe da faifai sai ɓarawo sai zo sai ya sace ɗaya ba sai tafi ba sai ya ɗauki ɗayan da ta rage sai ya raba biyan mulmula sai ya aje mai kaga idan ba in mai fura ya zo zai ga furan shi guda nawa to shine ba sakkwace ce shi wallahi ba satan furan ke ba shi haushi ba mun shi shi shawaraki mun gano wannan da kyau ko mun shi shi shawaraki da aka yi shi ke ba shi haushi to wallahi lokaci mai shi shawara shawaraki kun gano wannan da kyau ko wallahi shi ka bani haushi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madauke sarki ya tsare mana mu to wannan jama'a ku ɗauka a matsayin somin tabi ne don za mu fitar da series na waɗannan bayanai da kowa ɓannan da ya ɗaya bayan ɗaya ina fatan mun gano wannan da wallahi ba zan rufa ba saboda an kai lokacin da ba zan rufan ba ina fatan mun gano wannan da kyau benaye ba suke gina da kuɗin mala albani wannan sai ce a ah, ai kudin kanin shi ne kanin naka yaushe kwanta rashin lafiya aka zo aka sa hula ana neman mai sadaka a kai shi masallaci har ya a kai shi asibiti har ya kai yayi kudin da za a wannan abubuwan mutanen nan kidahume ne gidadawa ne su kuma akwai wanda da suka ɗibi kudin su ba su fara komi ba sai suka fara canza wa mata kayan ɗaki duk wannan ba zai ba abin da mu ba mu sani ba ne ya gara ga sani har irin abin da kake ji a karfa da shi wanda a zamanin malam mun san kwalicin shi da kudin shi da wanda ka canza ma yanzu mun sani mun gano wannan da kyau ko komi mun sani za ka yi mamaki ran da za a zo za a yi bincike Allah malam isa dukiyan halal daɗin ci dukiyan haram maƙaƙi Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu yaba bari mu cigaba da maganar yan shi'a domin shi ya zaunar da mu mahala ya dauko bayani daga Ibn taymiya Allah maraukin sarki ya kara mashi yarda da ya kawo yana bayanin asalin aqidan ahlus sunna wal jamaa ce mu mu wanke take ba abin da ya haɗa mu da cin mutuncin sahaban annabi ko faɗin wata muguwar magana a kansu ko tozarta su malam ibnu taymiya ya kawo hadisin annabi da annabi ya ce la subbu ashabi kada ku zagan man sahabbaina bayan da ya karkare koro wannan hadisi tsab ya yace summa ya'ti mutakhallafu aqalin sannan daga baya bayan wucewar sahabbai sai a zo a samu mutumin da yake da rudani cikin hankalin shi muhtazzul iman wanda imanin shi ke rawa imanin shi bai tsaya ba wa fihi hawa kuma yana tare da tsaban son zuciya wa ya takallamu fi sahabatin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo yana maganganun batanci da cin mutunci ga sahabban annabi mala ya ce wa haza law kana min firqi dalla da masu zagin sahabban annabi daga cikin yahudawa suke ko cikin kiristoci suke lam alaihe alaihi yace wallahi da ba mu yawaita ma magana kansu ba da ba abin da ya dame mu da su da ce wasu ne can daban wanda ba sa danganta kansu da addinin kowayen su ma ba za mu yi ba kun gano wannan da kyau ko amma wanda suke cin mutuncin sabon annabi suke wulakanta sirkan shi suke batanci ga 'yan gidan shi suwaye waɗanda ke danganta kansu zuwa ga musulunci ne ibn taymiya ya ce wannan shine dalilin da yasa ba za mu taba yin shiru mu basu ba lakin al-mushkila annahu yantasibu ila ahli sunnati wal jamaa mala yace sai dai mushkila masu irin waɗannan maganganun wani lokaci suna danganta kansu zuwa ga ahli sunna ne wal jama'a da ku sha mamaki farkon da'awan zagzaki a garin nan me yace cewa yayi shi malikiya yake yi an gane wannan da kyau ko shi malikiya yake yi malikiya shi'a ne malikiya ba sunna ba ne cewa su 'yan malikiya ne malai ce a cikin malikiya akwai zagin sabon annabi ne to wannan yaudara da cin amana da suka kawo da sunan sunna su koma suna cin mutuncin sahabbai da 'yan ɗakin annabi malai ce dole ne a yi magana kansu waya ƙule yana cewa haza min tahqiqit tarihi wai abin da yasa suka yi wannan magana to wai tabbatar da tarihi ne yanzu misali ɗaya daga cikin batattu tijjani as-samawi da ya rubuta littafin shi sun mata daitu wai sai yanzu ya shiryu mun gane wannan ya komo yana cin mutuncin sabon annabi da aka mai tambaya me ya kai shiga haka sai ce wa yana ta haƙiƙin abin da ya faru a tarihi ne sai malin ya ce wahal mu mukallafun bi haƙiƙin tarihi yanzu kai an ɗora maka nauyin ka yi taƙiƙin abin da yake a tarihi ne tadkhulu fi shay'in la anhu tadkhulu fi anhu ka shiga cikin abin da ba ka da ilimi a kan shi karambani gayyen soɗi kai asuwa Mun gano wannan da kyau ko kai asuwa ka shiga abin da babu ruwanka ina fatan mun gane idan kana da dama kana da haƙƙi cikin abu kai magana kai shi ko in kai magana kana da haƙƙi ina fatan mun gano wannan da kyau ni na da haƙƙi ne akan magana da ne ɗazu kan makarantar mu in yi so da da cikin stakeholder na makarantar ko an ƙi ko an so ina fatan mun gano wannan da kyau ina da yanci ne in yi amma yanzu ka zo kai magana muka ce to kai ne wa kai asuwa kai ne wa ma na dama in yi daman da ma nike da shi ne na je kotu a yi ina ba don kai me sa baka je ba don kai ba kowa ba ne ba taɓa komi naka ba ni ko an taɓa wani abu nawa jama'a annabi kun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala ce wa ya rattaba alaihi khuturati Wata tashkikin nasi fi sahabati rasulillah mala ya ci abin da ke ɗamfara da wannan shine haɗari mai girma na jefa shakka cikin al'amarin mutane dangane da sahabban annabi Wata wagiru kunuban nasi ala sahabati rasulillah da kuma tunzura zukatan mutane dangane da abin da ya shafi sahabban annabi alwajib abin da ya zama wajibi game da sahabbai al'imsaku amma shajara shi ne a ja baki a gum akan duk abin da ya fara tsakaninsu wanda babu ruwanka ina ta mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa dace qauluhu maganin da alimamul bar buhari barbahari yace li qauli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗo magana annabi da ya ce iza zukira ashabi fa amsiku duk sanda aka zo aka ambaci sahabbaina to ku ja baki ku shiru wa asrahu minhu qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda ma yafi kowanne fitowa karara dangane da al'amarin kama baki game da sabon annabi hadisin annabi da ya ce la tasubbu ashabi kar ku zagan man sahabbaina haza nahayun an sabbi ahadin mina sahaba wannan hani ne karara da annabi ya cewa kar a sake a zagi wani daga cikin sahabbai falwajib annana natarhamu alaihim mu abin da yake wajibi a kanmu yi masa addu'an jin kai wa an nastaghfira lahum kuma mi masu istighfari amalan bi ta'ala domin aiki da fadin Allah da yake cewa walladina ja'o min ba'dihim waɗanda suka zo bayan sahabbai ya ƙolo na rabbana gafir lana suna faɗin Allah ka gafarta mana wal na sabaƙo na bil iman kuma gafarta ma yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani mun karanta wannan aya mun yi faɗi ma'ananta a karatun da ya gabata haka ne aya ta goma cikin sotul hashari mala ya ce wa an na kuffa alsinatina ko mu kama harsunanmu wa kalamina da alkalmanmu an alkalami fi sahabatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da sahabban annabi wa an dafiya anhum kuma duk wanda ya masu karo mu tsaye mu kare su wani raddu ala man ta naƙasu ahadan mina sahaba sannan mu maida raddi ƙarara ga duk wanda yake ƙoƙarin tawayewa da cin mutuncin sahabi ɗaya daga cikin sahabai ballantana dukkanin sahabbai wa nabtila qawlahu sannan mu bayyana kuskuren maganar shi mu lalata ta li'annahu mukhalifun lil aqidati sahiha saboda wannan ya saba ma aqida ingantacciya aqidatu ahli sunnati wal jama'a kun gano wannan da kyau ku kuma aqidan ahlus sunna wal jamaa ba inda aka ce za a yi zage ko a cin mutunci ga wanda ke cikin sabon manzon Allah wannan ba aqidan mu bane duk wanda yazo da irin wannan banna yace addinin musulunci ne ko aqidan ahlus sunna ne dole a maida mai da martani a ce ƙarya yake ba aqidar mu bace Allah madaukin sarki ya taimake mu mahala ya ce wa shekul islam fil wasitiyya ya kolo ibn taimiyya a cikin alaƙidatul wasitiyya yana cewa ma na kala anhum imma annahu ghairu sahih ababe da yawa da aka ba da labari dangane da sahabban annabi an ce sun yi ko sun faɗa ko dai ya zama wannan abun bai inganta ba sharri da ƙage ne aka yi masu fa huwa min al-kadhibi wad-das ƙarya ne kawai da tsaban da sisa aka ƙirƙira domin ɓatanci gare su sahihu minhu abinda kuma ya inganta cikin abin da ake dangantawa zuwa ga sahabbai mala ya ce sahibuhu mujtahidun wanda ya aikata abin za ka samu ijtihadi ya yi ina ba mun gano wannan da kyau shi ko mai ijtihadi ba a sukan shi ba a zagin shi ba a cin mutuncin shi sai dai mai ana ba shi uzuri sannan kuma yana da lada ɗaya kuskuren shi kuma an yafe mashi ina fatan mun gano wannan da kyau to sai mala ya ce wal mushtahidu shi ko mushtahidi in asaba falahu ajran in yi daidai to yana da lada biyu wa in akhta in kuma ya kuskure falahu ajrun wahid to yana da lada ɗaya eh? ya lada ɗaya in yi kuskure in koye daidai ladan shi nawa wa aidan har ila yau lahum min alfada'il sabe suna da falala ma yagmiru wa yughatti ma yahsulu min ba'dihim min alkhata wannan daidai din nasu yana bi ya rufe duk abin da ya faru ga wanda daga cikinsu na kuskure domin an rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi da kanshi qala fi khatib bun abi balta'a ya fada dangane da khatib dan abi balta'a radiyallahu anhu lamma ijtahada wa kataba li ahli makka yayin da ya ijtihadi kun ga wani karatu da mun taba sanin shi ba ashe rubutun ma da khatib yayi ashe ijtihadi ne mun gane wannan da kyau ko yana ganin wannan abin da zai yi a wannan lokaci a tsammanin shi ne mai shi ne daidai ya yi yanzu wannan istihadin da ya yi mai ya yi kuskure ya yi an gane wannan da kyau ku istihadin da ya yi mai ya yi kuskure ne ya yi to amma kuskuren shi fa an yafi amma yana da lada ɗaya an gane wannan da kyau ku waka tabbale ahali makka abin da ya rubuta ma 'yan makka wa qala umar radiyallahu anhu umar yace da'ani adribu unuka hadal munafik yace banni in sarewe wannan munafiki la tadri ya umar la allah tala ala ahli badar annabi yace kai umar tsaya ai baka sani ba Allah madaukin sarki ya leka zukatan yan badar faƙale ya ce i'malu ma shi'tum abinda duk kuka so ku yi ku yi kada gafartu lokum na gafarta muku wa kana hadha sahabi mimman shahida badaran shi khatib yana daga cikin sahabban da sun halarci yakin badar an gane amma annabi fa a zahirin abin da khatib yayi daidai ne ko kuskure amma annabi ya hana zage shi ya hana soke shi sirrorin annabi ya rubuta ya kai makafirai an gano wannan da kyau ku ya ce ba shi ya yi wani abin arziki a baya wanda wannan abin arzikin ya kayye mai ya danna wannan abin tsiyan da ya yi amma 'yan shiya ba sa ganin wannan kullum aikinsu mai cin mutunci da ɓatancin aminan annabi shi za ka ji ma yanzu amerika ta ce a ƙyale su a sakan masu mara su tsula fitsarinsu yadda suke so a basu su zage sahabbai su ci mutuncinsu amma yi bincike a gano wanda suka yi laifi wajen rigiman da aka yi da su lokacin da suka yi nufin kashe shugaban sojojin najeriya kun gano wannan da kyau ku a bar su su tsula tsiyansu yadda suka so amma tambayin da za mu ma amerika to kuma bincike don gane da waɗanda 'yan shiya suka kashe yaushe za ku yi magana da abubuwan da suke na takura ma mutane da ƙin doka da oda yaushe za ku yi magana amma ba mai mamaki amerika ta wannan maganan ba sanin asali ne mun gano wannan domin iyayensu ne suka tura abdullahi dan saba ya ƙera wannan addini na shi'a shi za da shi'a da yahudanci iri ɗaya ne ina fatan mun gano wannan da kyau yau ba nan mun da ku suna cewa eh, a immansu 'ya'yan allah ba ne an karanta ko ba karanta ba yadda kiristoci da yahuda suke cewa allah yana da ɗa yan shi'a ma suna faɗa nan mun zo mun karanta har da littafinsu da shafi da komi isa dole a ce a bari amma ba mu ji sanda amerika ta yi magana lokacin da aka kashe malam jafar ba ko sanda aka kashe wa malam albani ba ko sanda 'yan shiya suka kashe umar dan mai shiya ba duk ba su wannan maganar ba sun yi shuhu so da waɗannan ahalus sunna ne su kuma ahalus sunna dama su ne ke rushe yahudanci da duk wani fitsarin kafiri a ko'ina yake a duniya amma yin shi'a fa suna ƙara mamuwa waɗancan ƙarfi ne ina ba mun gano wannan da kyau hatta abin da ya faru fa a syria setup ne fa wala setup ne ku ne ɓata mu kanku lokaci duk wannan abin da ke faruwa a Siriya. da yake basharar asad ɗan shi'a ne aka haɗa kai da shi ake ta ragargaza ƙasan siriya yau idan da suna son su yi maganin bashar al-asad wata hanya suka bi suke maganin gaddafi ba san ta ba ne me yasa ba su mai ba kakku ba ta maganku lokaci ita ce ai sun yi maganin gaddafi cikin wannan hatsaniya ko ba su yi ba ba su maganin saddam hussein ba eh ba su kauda zainuddin zainul abidin bin ali na tunusiya ba ba su kauda husn mubarak na misira ba <coughs> eh me yasa har yau ba su iya mabashar al'asar komi ba ko jiragen yakinsu ba su iya kai hari ne amma sun kai hari har fadan gaddafi a tripoli a libya me yasa ba su iya kai hari fadan bashar al-asad ba zama ya ka da ku sani setup ne hada kai a kai da 'yan shi'a don su taimaka ma amerikawa a yi raga da siriya don dama siriya nan ne cibiyan malamai da kuma addini da ilimin addinin musulunci baki ɗaya duk wani turas al-islami a kaudish kun ji ɗaya 'yan shi'a su suka taimaka ma amerika ta kawar da gwamnatin saddam hussein a iraki 'yan shi'a su suka taimaka ma amerika ta kawar da gwamnatin taliban a afghanistan 'yan shi'a su suka taimaka ma isra'ila ta kawar da gwamnatin ahalus sunna a Labnan. yanzu kuma idan aka wani ci gaba na musulmi a Labnan, da zirin Gaza da ina da ina ‘yan shiya ake zuwa a sa a ƙarƙashin ƙungiyarsu na hezbollah su harba makamai a gonakin kankana na yahudiya isra'ila su kuma shigo da tankokin yaƙi suna zaɓa ɗai-ɗai suna kashe wanda za su amfanar da al'umma cikin ahalus sunna idan aka ce ga wasu graduate an samu masu hikima sun yunƙuro cikin ahalus sunna cikin falastinawa an rasa yadda za a yi sai a zo a haɗa kai da 'yan hezbollah sai su harbin iska a isra'ila sai a zo a kewaye wannan anguwan sai a zazzabo waɗannan duk sai a kashe su an gaya muku musamman bane a duniya kun gano wannan da kyau ko shi za duk wanda kwakwalwar shi ba ta gane waɗannan abubuwan ko zai zama bai ma san me yake yi ba ku je ku bi tarihi ɗaya bayan ɗaya duk za ku gane 'yan northern alliance su suka taimaka ma america aka ci afghanistan da yaƙi sai da aka ɗaiɗaita ƙasan 'yan republican Guards na saddam mafi yawancinsu 'yan shi'a ne lokacin da america za ta shiga iraki su ne suka janye gaba ɗaya yaƙin da aka ce su suka ƙi sauran ahalus sunnan ma da za su iya yaƙi sojojin amerika waɗannan sojoji 'yan shi'a suka je duk wannan dabbabat tankokin yaƙin, suka zara alluran da za a iya harbi da su aka waye gari ai kama baga da dare ɗaya kawai aka yi ba abin da aka iya yi kuma sun yi ne da nufin wai za a ba su mulkin iraki aka ja aka ɗauko wani gangariyan ɗan tasha aka ba shi la shi'a wala kafirci ga dai nan abin da aka yi masu ke na a ƙasan afghanistan aka ɗauko karzai wani gangariyan ɗan wofi aka ɗora shi jiyan da suka yi ma libya sun batta ga mulki wala babu haka suka yi ma somaliya fa an gano wannan da wannan gwamnatin da ke cewa ƙasar sa'udiya kamar saniya ne sai sun gama tatse ta za su yanka ta suke cewa 'yan shi'a ƙawayensu ne lokacin da aka ce kasan iraki tana da nukiliya ba amerika ta dinga yafa masu ban ba to kasan iraki ba ma tana da nukiliya ba ma'aikatan ma an santa eh iran iran iran sun ce suna da nukiliya suna kan kerawa ma san wajen an kai ma wajen hari addinin siri ɗaya ne ya kawo ku san wannan tun da kike ka taba ganin ƙasan iran ta kai hari isra'ila tun da kike amma ba sai da komeni ya shekara shida zuwa bakwai yana yayyafa ruwan wuta a ƙasan iraki ba jama'a ka da wannan kuma yan shi'an najeriya da ke cewa za su kama gwamnatin musulunci kun taba ganin sun je sun kai hari inda arna suke suwa suke kai ma hari a nan ko dai su je masallacin iyayen su yan dariqa da makara sun je jihadi sun je shahada amma ga yalwan shandan ba su je ba ko kuma je su kai hari gabari to yanzu dai burute ya nuna maku duk wanda ya kokarin nuna muku tsagerenci ku taru kare kanku kawai aka gano wannan in kuka jira waya kare kwa kawai ku fito kawai duk wanda ya maka kawai kai mashi duk wanda ɗan shiya da ya neme ce jinin ka ya halatta ka ce kai baka san tun shekarun je halatta naka ba kai yau ne ka sani duk wanda ya maku rashin mutunci ku fesa mashi rashin mutunci shi ma ba ɗan shiyan da zai mana mu shi shi da yanzu mun gane suna da bakin na yahudawan yamma an gane wannan kuma za mu gani gwamnati za ta biya masu ne za a gane su ne a kafa ƙasa a kan ƙasa ita yanzu amerika za ta yadda abin da yake a najeriya ya amerika irin abin da 'yan shi'an nan suke suna ɗaga tutan wata ƙasa suna faretin soja a ji amerika ana za su yadda mota mai da wannan sun ga cewa an kai boko haram ƙasa shi ne suke neman su ƙarta da wata boko haram ɗin ya zaga mu ba mu damu ba don a saki zazzaki a saki irin zazzaki dubu mara sai mai amma dai abin da aka yi ne yanzu dai an yi walƙiya kowa ga kowa ko yau aka saki zazzaki aka ba shi biliyan dubu mu an mana daidai ba mu da damuwa dama sun kai lokacin da za su iya taka kowa a zauna lafiya kuma ya ga ya kamata ku gane wannan kafin a yi mazazzaki abin da aka yi mazazzaki mu fa ka fara ma mu ne aka kashe mana malam jafar ya kamata ku san wannan an mana abin da aka yi ya fi na 'yan shi'a so miliyan ɗaya muna kashe mana malan albani ya gari gusan wannan muna mu kashewa aka yi su kuma nasa kamawa aka kai shi a plat yana zauna a abuja yana shan duniyan shi duk abin da 'yan shi'a nan suke bari ƙarya ne ba zai dawo ba kuma zai dawo ai za mu gan shi ai za a gan shi lafiyan shi lau sai dan abin da ba a rasa ba mun gano nan da kyau nan suka dinga jin daɗi suna murna an kashe mana mala albani haka ne kuma malan zazzaki da kanshi shak zazzaki yake cewa mu mun san wanda ya kashe albani in muna son mu faɗa sai mu faɗa ya ce amma su mutanen shi sun sani amma suna tsoro uwa ba tsoron kowa ya ce su waɗanda da nake kira bunch of idiots su ne suka kashe mala albani kuma ikon Allah ya faɗi cewa shi ma suna nan suna harin shi ashe ko gaskiya ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum